كذبت ثمود وعاد بالقارعه Samudawa mutanen annabi Salihu sun karyata da Adawa mutanen annabi Nuhu duk sun karyata ranar tashin alkiyama wadda take firgita mutane saboda tsananin abubuwan tsoron da suke cikinta.